أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه Shin yanzu mutum yana zaton ba za mu haɗa ƙasusuwansa bayan mutuwarsa ba don tashinsa?